صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Alhamis. Da fatan an yi da cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su. Da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma za gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Bayan kuma na tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare. Akwai shirin nan na kisoshin rayuwa bayan kuma akwai shirin nan na duniyar mu a yau wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkan abin da muke dauke da su idan da sauran lokaci mu karanto muku wasu daga cikin labaran da aka saurara wannan da su ne abin da za a ji da dar Allah a zangon shirin mu na wannan lokacin amma kafin a ji abin da na ambata sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis uku ga watan Yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 22 ga watan Shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 291 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan Shawwal na shekara ta 1151 hijira kamariya. Shak Muhammad Hussein Khatum Abadi babban malamin addini ya rasu a kasar Iran. an haife shi a gidan malamai a birnin isfahan na kasar ta iran sannan ya fara karatu a gaban mahaifinsa sannan kuma ya yi karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa waɗanda suka hada da allama majalisi wanda ya kasance kakansa ta wajen mahaifiyarsa banda karantarwa shek hatun abadi ya rubuta littattafai a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci. masu saurare ko kun san cewa shekaru 519 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan yuni shekara ta alif da biyu. aka yi kisan kiyashi a yankin calicut a kasar india vasco da gama wani bature dan kasar portugal wanda ya yi yawo a kasashen duniya da dama ya isa kasar india ya kuma ya da zango a birnin na calicut na bakin ruwa a kudancin kasar india a shekara ta 1498 daga nan ne vasco da gama ya mame birnin ya kuma mayar da birnin a matsayin mallakinsa a nan ne wasu larabawa 'yan kasuwa su kimanin 800 suka isa tashar jiragen ruwa ta yankin dauke da kayayyakin sayarwa a lokacin ne vasco da gama ya kama su ya yanke wasu bangarorin jikinsu sannan ya kashe su baki daya ya kuma kwashe dukkanin dukiyoyin da suka zo da su da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru biyar da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan yuni shekara ta 2016 fitaccen dan wasan dambe na duniya dan kasar amurka muhammad ali ya rasu an haifi muhammad ali a ranar 17 ga watan janairun shekara ta 1942 a kasar ta amurka sunansa na farko kafin ya karbi addinin musulunci shine cassius marcellus clay junior amma bayan ya karbi addinin musulunci a mayar sunansa zuwa muhammad ali muhammad ali ya kasance dan dambe na duniya wanda ya tashi a zamaninsa wanda kuma har yanzu ana saka shi a cikin tarihi na gwaraza a bangaren dambe na duniya ya dauke kambun dambe na duniya a lokuta daban-daban sannan kuma a lokaci guda yana daga cikin waɗanda suka taka muhimmiyar rawa wajen yake da warin launin fata da ake nunawa bakaken fata a ƙasar amurka yana daga cikin waɗanda suka nuna rashin amincewarsu da yaƙe-yaƙe da amurka ta yi a wajen ƙasar musamman ma yakin vietnam bayan fama da rashin lafiyar karkarwar jiki ya rasu a ranar 3 ga watan yunin shekara ta 2016 yana da shekaru 74 a duniya. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanan labaran adawa a Isra'ila sun yi nasarar kafa kawance domin kawo ƙarshen mulkin Benjamin Netanyahu. shugaban tawagar iran a tattaunawar biyanna ya ce mai yiwa tattaunawar da ke tafe ta zamo ta ƙarshe kotun hukunta mai laifuka ta duniya ta buƙaci sudan ta mika mutanen da ake zargi da laifukan yaƙi a yankin darfur tun zuga cikakkun labaran jagoran adawa a isra'ila yar lapid ya bayyana samun nasarar kulla kawancen jam'iyyun siyasar da kan iya bashi damar kafa sabuwar gwamnatin da za ta maye gurbin da firaminista benjamin netanyahu daga karagar mulki da zarar majalisar dokoki ta tabbatar da adadin yawan 'yan majalisun da suka goyi bayan wannan sabon kawancen matakin zai kawo ƙarshen mulkin shekaru sha biyu na firaminista netanyahu wanda ke fuskantar zargin hana da cin hanci da kuma karɓar rashawa a ƙarƙashin wannan sabon ƙawancen naftali bennett mai shekaru 49 zai zama firaminista na farko a yarjejeniyar da za a danga musayar mukamin yayin da da zai karbi kujerar bayan shekaru biyu ana sa ran nan da mako guda majalisar dokokin isra'ilar ta kada ƙuri'ar amincewa da sabon ƙawancen abin da zai bata hadamar karɓar mulki netanyahu dai ya bayyana ƙawancen a matsayin mai haɗari ga zaman lafiyar isra'ilar shugaban tawagar iran a tattaunawar biyanna kana karamin ministan harkokin wajen kasar sayyid abbas arrakci ya bayyana cewa mai yiwa zagayen tattaunawar da ke tafi kan farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran ya zamo na ƙarshe bayan shafe kusan kwanaki goma na aiki tukuru mun zo wata gaba inda dukkan tawagogin bangarorin suka bayyana cewa za su sake komawa gida domin shawarwari sai dai ya ƙara da cewa da dama daga cikin tawagogin na fatan zagaye mai zuwa ya zamo na ƙarshe amma kamar yadda na faɗa ina tsammanin muna nesa da gabar cimma matsaya kafin hakan dai ɓangarori da dama a tattaunawar sun bayyana cewa an samu muhimmin ci gaba a shawarwarin da ake yi ko da yake akwai sauran wasu batutuwa da suka shafi ɗage takunkumin da ba a kai ga warware su ba ƙasar china ta bakin jakaranta a majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa janyewar da amurka ta yi daga yarjejeniyar da kuma matsin lambar ta haga iran su ne tushen kalubalen da yarjejeniyar ke fuskanta shugaba hassan ruhani na iran ya aikewa da takwararsa na senegal maki sal sakon taya murna yayin da kasashen biyu suka cika shekaru hamsin cif na alakar diplomasiya a tsakaninsu ruhani ya kuma buƙaci ƙarfafa alaƙa a tsakanin kasashen biyu musulmi a dukkan fagage sakon na shugaba ruhani ya ce a tsawon rabin karni na dangantaka sun cimma ababe da dama ta fuskar addini da al'adu sannan sun samar da babban ci gaba wajen faɗaɗa dangantaka a tsakaninsu cikin mutunci da girmama juna ya kuma ce kasashen biyu za su iya yin aiki a tare ta ɓangarorin da suka shafi kimiyya al'adu fasaha da kuma jami'o'i to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran kasar habasha ta sake watsi da takunkuman amurka tana mai danganta takunkuman da shishigi a harkokin cikin gidanta amurka ta kakaba wa mahukuntan addis ababa takunkumi ne kan abin da ta kira da take hakkin dan adam a yankin tigray sai dai a daidai lokacin da al'amura a yankin na tigray ke kara taɓarɓarewa gwamnatin habashar na mai cewa ita ce yaunin daidaita al'amura a yankin yarataya a wuyanta a har yanzu dai takaddama na kara kamari tsakanin amurka da kuma ƙasar ta habasha amurka dai ta kakaba wa gwamnatin habasha takunkumi ne bayan barkewar rikici a yankin na tigray yau sama da watanni bakwai da suka gabata ta ki amince sanya hannu na duk wasu kasashen waje a rikicin yankin inda ta ce abin da take bukata shine kawai a taimaka mata da yadda za ta tunkari lamarin a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar dina mufti wasu alkalumma da shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya ya fitar suna cewa mutane miliyan biyar da dugu biyu ne kwatankwacin kashi 91 cikin ɗari na al'ummar tigray ke buƙatar tallafin abinci na gaggawa babbar mai shigar da kara ta kotun hukunta mai laifuka ta duniya fatu ben suda ta buƙaci gwamnatin sudan da ta miƙa mata mutanen da ake zargi da aikata laifukan yaƙi a yankin darfur suda ta bayyana bukatar hakan ne a taron manema labarai da aka gudanar a khartoum babban birnin ƙasar ta sudan bayan kammala ziyarar aikin ta a darfur tawagar masu bincike ta kotun icc za su sake zuwa sudan a nan gaba domin karbar ƙarin hujjoji suda ta bukaci mutanen da lamarin ya shafa da su tattauna kana su ba da haɗin kai ga masu binciken na icc yayin da suka je ƙasar ta sudan inda ta ba da tabbacin bayar da cikakkiyar kariya ga masu bayar da shaida a gaban kotun a tsakanin shekarun 2007 2009 2012 icc ta gabatar da takardun samati ga tsohon shugaban kasar ta sudan umar asan albashir da tsohon ministan tsaron kasar abdulrahman muhammad hussein da tsohon ministan cikin gidan kasar ahmed muhammad harun da sauran jami'an gwamnati 21 waɗanda ake zargi da hannu wajen aikata kisan kare dangi da ke ta hakkin biladama game da aikata laifukan yaƙi a yankin darfur na ƙasar ta sudan to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to wanda aka saurari labaran duniya tare da hassan barka yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran sheshen da muke dauke da su za mu fara ne dai da shirin nan na afirka a yau bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a yankuna daban-daban na nahiyar mu ta Afirka. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mutum daga farkon shirin har zuwa ƙarshe. Shugabannin ƙasashen membobi na ƙungiyar nan ta ECOWAS ta ƙasashen yammacin Afirka suka gudanar da taro na musamman a ƙasar Ghana don tattauna halin da ake ciki a ƙasar Mali. biyo bayan jin mulkin soji karo na biyu da sojojin kasar suka yi karkashin jagorancin kanar asim guita to yaya taron ya kasance wasu matakai aka ɗauka kuma yaya makomar kasar mali ɗin za ta kasance bayan wannan lamari to wannan dai shine abin da da Allah za mu tattauna da Allah za mu yi dubi kansu a cikin shirin namu na yanzu don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. to masu barka mu da sake saduwa kamar yadda muka bayyana a lahadi ne dai shugabannin kungiyar kasashen yammacin afirka ecowas suka gudanar da wani taro a kasar ghana don tattauna mutum da ya shafi kasar mali inda suka dakatar da kasar ta mali daga cikin su bayan jin mulkin soji da sojoji suka sake yi a karo na biyu cikin watanni tara a makon da ya wuce jagoran juyin mulkin dai kanar asimi goita ya bayyana kanshi a matsayin shugaban riko sannan kuma ya halarci wannan taro na ecowas shi ma kansa da a gudanar birnin Accra na kasar Ghana din da wannan matsayi wannan sifa. Ministan harkokin wajen kasar Ghana din Charlie Ayorko Bochwe ita ce ta shaida wa manema labarai wannan mataki da kungiyar ta ECOWAS ta dauka kuma kungiyar ta bukaci su masu mulki na soja din a kasar ta Mali da su gaggauta zabar sabon firaminista na fararen hula kamar da kuma suka buƙaci shugabannin mulkin sojin da tabbatar sun mutunta yarjejeniyar da aka cimma ta gwamnatin rikon kwarya ta jagoranci kasar na watanni goma sha takwas da kuma shirya zaɓe a watan fabrairu shekara mai zuwa mahalarta taron da na kungiyar ta ecowas suna ganin rashin zaman lafiya a ƙasar ta mali babbar barazana ce ga sauran kasashen yankin musamman ma dai waɗanda suke fama da matsalar masu ta da kayar baya idan dai ana iya tunawa a ranar litinin din makon da ya wuce ne dai kanar asimi gwaitan ya sake jagorantar juyin mulki a karo na biyu tare da kama shugaban rikon kwarya na mali din bandau da kuma firaministan sa muktar owene yana mai cewa tunda ya dauki wannan mataki ne saboda sauye-sauyen da aka yi a gwamnatin da naɗa sabbin mukamai ba tare da an tuntube shi ba a matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa wanda kuma yake ganin hakan a matsayin karan tsaye da su mahukuntan mali ɗin suke yi ga wannan shiri na mai da mulki ga fararen hula na wannan gwamnati ta riƙon ƙwarya to don tun bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba keta da su masu jin mulkin suka yi a farko mali din ta shiga halin rashin tabbas a wurare daban-daban kuma ka ci gaba da samun bore da kuma zanga-zangogi na rashin gamsuwa da yadda ake tafiyar da kasar da kuma kira zuwa ga amai da mulkin kasar zuwa ga tafarki na dimokuraɗiyya To don tattauna wannan lamari da ma wasu batutuwa da suka taso. A halin yanzu dai muna tare da Malam Mamman Sani Adamu wato mai sharhi kan siyasa da kuma tattalin arziki a nahiyar Afirka da ke zaune a birnin Yamai. A to Malam Mamman Sani barka mu da warhaka. To a ne dai kungiyar ECOWAS ta dakatar da kasar Mali daga cikin kungiyar saboda jun mulkin soji da aka yi. Eh, yaya kake ganin wannan mataki da ita kungiyar ta dauka da kuma makomar kasar Mali din irin wannan yanayi musamman ma dai ta bangaren tsaro? Eh, to ita wannan dakatarwar dai wato an yi ta ne a fuskar diplomasiya amma ba kamar irin wancan matakai da aka dauka eh, lokacin da aka yi juyin mulki na Saboda lokacin da aka yi juyin mulki na farko farko an ɗauki tsauraran matakai a akan mali amma sai ga shi yau an wayi gari an sassauta wannan matakai inda wato Eko wasu ta yarda da goita kanar goita ya yi jagorancin wato eh, rikon kwarya wato gwamnatin ya yi jagorancin wucin gadi abu na biyu kuma wato za a yi iya kokari don a ba da kwarin gwiwa ga wa'annan sabon gwamnati ya cimma eh, burin shirya zaɓuɓɓuka masu zuwa. Eh, a takaice dai wato duk da yake an dakatar da mali daga wannan wannan abubuwan da suke iya ɗauka ne a hukunce. Amma idan aka yi nazari dalla-dalla sai a dalalle wato ikuwar ta sassauta matsayin wato matsayinta. wannan kuma yana da la'akari ne yana da alaka ne da zanga-zanga da aka yi ta yi a cikin kasar mako inda mutane suka nuna ba su son wato hudda da kasar faransa eh, kuma suna so wato a karkata akala wato eh, mali ta koma hudda da kasar eh, rasha abu na biyu kuma shine wato ecowas ta yi la'akari da yanda aka samu canji a kasar eh, chadi a to malama masani kamar yadda ka kawo batu na irin yanayin yadda eh, su wato waɗannan ƙungiyoyi na kuma na abu kasashen afirka suka kalli yanayin kasar chadi da kuma irin yanayin su ƙoƙarin magance rikicin kasar mali a kasar chadi a wancan lokaci din a to wasu kuma suna ganin kamar kasashen afirkan suna nuna wariya saboda irin matsayar da suka ɗauka kan kasar mali din a halin yanzu ya sha bamban da irin wanda suka dauka kan kasar chadi duk da cewa abinda sojoji suka yi a chadi din bayan mutuwar shugaban kasar Idris Deby shi ma dai juyin mulki ne a ganin ka ko me yasa ECOWAS ko me yasa kasashen Afirka suke irin wannan daukan wato suke irin wannan abin da ake gani kamar goyon bayan bangare guda eh, eh haka ne wato a dai maimakon wato majalisa ta gudanar da eh, rukun gadi sai aka yi juyin mulki wanda eh, shugaban faransa ya amince da shi kuma ya tilasta ma wato kasashen afirka suka yi amince da su to wannan ina ganin ya karya darajar wato hukumar ta ɗinkin afirka kanta eu da kuma sauran kungiyoyi to ganin wannan ne yasa aka samu wato sabani sosai inda Eh, sauran kasashe musamman ma wanda suke eh, amfani da harshen ingilishi da eh, su karbi bukatar ta macron na aladartar da magabatan mali ba shi yasa duk da yake wato yan ɗauki kasashe kamar su cote wato watara shi ne sahun gaba na a doki tsauraran matakai a kan mali da wato shugaban kasar niger wato duka dai wanda suke 'yan amsa shata na shugaba macron sun iya kokari su ga an samu irin wannan eh, matsayi a cima wannan matsayi to amma sai ba kashe an ce a ba za a yi haka ba amma za a taimaka a ga wato mali ta fita daga cikin wannan kangin a eh, cikin ruwan sanyi to ina ganin kamar wannan nasara ce ga duka wanda suke so wato ecowas ta zama kungiya mai sauraron bukatun al'umma amma ba bukatun wancan shugabanni ba ko kuma bukatu na waje ina ganin kuma abin ya zama eh, wato rashin nasara ne ga shugaba macron da ya yi ta matsalan ba yana karshe ne ga shugabannin kasashe musamman ma masu amfani da asar faransanci kar su yarda da abin da ya faru amma da ya ba haka ya samu ba eh, ina ganin kamar eh, wannan ci gaban da aka samu kenan to malaman masani wasu da dama suna ganin irin tsoma baki da sojoji suke yi musamman a kasar mali din na daga cikin abubuwan da ke barazana ga tsaron kasar ganin cewa dai mutane suna ganin ya kamata ma ce sojoji din suna fagen daga ne wurin fada da kungiyoyi na 'yan ta'adda da suka addabi kasar amma kuma sai gashi nan suna ta fafatuka to suna ta neman mulki da dai sauransu ya kake ganin wannan lamari to hakika matsalolin kasar mali suna da rikitarwa sosai wato ganin yadda bukatun al'umma suke wato sun saba ma bukatun magabata da kuma bukatun waje abinda al'umma mali take so shine a sake tattaunawa kan wannan yarjejeniya saboda yarjejeniya har yanzu ba za ta iya ba za a iya zartar da ita ba saboda tana da kurakurai abu na biyu shine sun ce ba su son faransa ta shiga cikin wannan tsari duk kuma magabatan eh, mali wanda suka ci wanda suka kau eh, da kuma magabatan kasashen ecowas Eh, ba ra'ayin su ba ne. Eh, wato shi yasa ake samun eh, matsala musamman ma inda soja suke yunkuri suna yin juyin mulki saboda duk lokacin da soja suka hagu suka ɗauki mulki to ya biyo ne wani bori ko kuma kauracewa ko kuma wani zanga-zanga da al'umma take yi wanda an ke a saurare ta. Haka ne yake faruwa. Wannan kuma ba za a samu kawo ƙarshen shi ba idan ba a shimfiɗa tsari na demokuraɗiyya mai inganci ba inda a bukatun al'umma za su zama su ne kan gaba amma matsawar dai za a ce za a tilasta mutane su bi umarnin wasu daga waje to irin wannan ba za ta fasa samuwa ba eh, shi ne abin koma baya a cikin wannan eh, tsari wato idan ana son afirka ta girka tsari na demokuraɗiyya to a yi adalci idan babu adalci kuma babu sauraron al'umma to irin wannan ba za a karewa ba dole na fuskanci tarnaki sosai Malam Mamman Sani Adamu mai sharhi kan siyasa da kuma tattalin arziki a nahiyar mu ta Afirka daga birnin yamai kenan a tattaunawar mu da shi to masu da Allah da ya kyauta da aka kawo kashin abin da zamu gabatar muku godiya ta musamman ga shi malam mamman sani adamu da ya bamu lokaci amsa mana tambayoyin mu masu da sai wani cikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu sai a gyara zama domin sauraron shirin na gaba shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka. barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina radio hausa jamhuriyar musulunci ta iran mai magana musa ma daga yamai jamhuriyar niger yau ra'ayina shine jinjina ga sojojin jamhuriyar niger game da fafatawa da suka yi tare da 'yan boko haram kuma sun kafa su kuma sannan bayan haka da kuma ɗaukin da sun ka samu na jirage na sama da an sun kai musu ɗauki ciki to gaskiya mu 'yan ƙasan mun ji daɗi sosai kuma wannan ya nuna cewa dai gaskiya ga dukkan alamu yanzu da gaske ake yi babu wasa kenan dai fatan da muka yi su mai da himma sannan kuma su zare damce su ga cewa wannan kashin kiyashi da ake ma 'yan ƙasa gaskiya a kokari a karshen shi gana musa amma daga yamai jamhuriyar nijar da fatan dai a huta lahiya assalamu alaikum sashen hausa na biyu hausa barkanmu da haka mai magana lawali allo daga jamhuriyar niger eh, ra'ayina a zai tafi dangance da cika shekaru shida da gwamnatin muhammadu buhari ta yi wanda a gaskiya talakan najeriya bai gani a ƙasa abin da ya dan maha ko abin da ya fata samu daga eh, janar muhammadu buhari ba illa akasin haka wanda sanin kowa ne an zaɓi wannan gwamnati ne ganin cewa za ta iya kawo tsaro yaƙi da cin hanci da sauran abubuwa musamman tsadar rayuwa rayuwa amma ina abubuwan sai kara ta'azzara su kai bangaren tsadar rayuwa abin ya yi linkin balinkin saboda tana bangaren tsaro shi ba a magana da haka kira na ga talakawa su tsaya su yi karatu ta natsu a duk lokacin da suka ga wannan takara kada su dubi abin da al'umma ta fi mai da hankali a kai. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi dan tsokaci game da sojojinmu na nijar game da abubuwan da suke jan kokari na jihar difa to na jinjina musu na jinjina ma magoya bayan sojojin mu wanda suke allah ubangiji ya kara musu karfin gwiwa allah ubangiji ya dora su akan azzaluman nan ubangiji allah ya kare mana su bisa kare wasu kuma ina fatan cewa hukumar mu ta nijar shugaban kasa muhammadu bazum da fatan zai ji wanga kira da zan yi don allah ya kara ma sojojinmu kayan aiki a ba su motoci bulande-bulande din nan wanda ban ko sun taka shi baya musu komi da fatan zai zo ga kira na kuna agwa mai faci daga nan zandar. sunana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar gaskiya zan ka babban farin ciki na ga mai girma babban mayar ma'ana magajin gari na birnin da magaram duk da ke ba a jima ba da da zaɓar shi da aka yi a zau wadda ya yi deja ya kama birnin da magaram sauyi da ba a taɓa gani ba duk wasu hanyoyi abin da ya shafi gadodi wanda suke cunkushewa da datti ba a daga su a yashe su suke janyo ma da magaran matsala ambaliya ta ruwa gaskiya ba Allah na a yanzu kowace gada gadar da ta yi shekara kusan fiye da ashirin zuwa sha biyar ba a yashe ta ba yanzu kowace ya daga su ya sa ana yashe su ubangiji Allah idan kuma wannan aiki na da magaram da ya fara da ya dauki niyya ubangiji allah kama mishi na abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. to yanzu ga shirin nan na kisoshin rayuwa kisoshin rayuwa jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum zainab bashir ce ke muku sallama barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kisoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya baba kamal da sayyadi sosai suka ji mutuwar habibu a nan suka kira matar shi suka mata ta'aziyya baba kamal ya ce ta turo akaunt ɗinta za su haɗa kuɗin sadaka su turo hada sauran mutanen da suka yi aiki a ƙarƙashin shi sosai ta ji daɗin halin dattakon da suka nuna mata godiya ta yi musu ta da tura akaunt ɗinta baba kamal ya ce nazir ya kamata a ce kun haɗa kuɗi daga wajen aikin ku ni ma zan bada sai a tura mata domin su ƙara su sai abinci kada ka ƙayyade ma kowa abin da zai bada domin sadaka ce wanda ya yi niyya kawai ya bayar idan kuma ba su da hali kada ka takura su domin ba a tsanantawa akan sadaka naziru ya ce insha allahu sayyid ya ce ya jikin malam din ana sai ce gaskiya malam yana jin jiki ba ku ga jikin shi ba gaba ɗaya yari ne da sahun bulala gaskiya waɗanda suka yi mashi wannan aikin sun iya mugunta ga shahadaddiyar shi saude suka lalata baba kamale ce gaskiya barayin yanzu ba su da imani mai za su samu a gidan malamin allo kawai saboda wulakanci su lalata mashi ɗaya kuma su haɗa da shi da matar shi su yi masu dukan tsiya daga ƙarshe kuma su kwashe mashi abinci duk wannan bai ishe su ba sai da suka lalata mashi amfanin gonar shi kai wannan rashin tausayi ya isa anas ya ce kuma da na tambayi sayyadi karami ya ce wai malam ya ce sun rufe fuskar su sannan waɗanda suka dawo jiya su ma duk dukan suka yi mashi shi ne ma ya kwantar da shi don wancan an yi sati da yin abin sayyadi ya ce gaskiya ba su da imani ko su waye za su iya wannan abin naziru ya ce ado da shatiba su ne mutanen da suka je da farko na jiya kuma su goga ne saurin kallon naziru suka yi baba kamal ya ce naziru ta aka kasan su ne wayar shi ya ciro yana faɗin jiya shatima ya turo mani da sakon abin da suka aikata mu malam ba komai bane kuma ya ce ya ya sa shi neman lambata domin ya faɗa mani haka sai dan kawai ya faɗa mani ya rama mani dukan da malam ya sa aka yi mani lokacin da na ce wa shatima ya tafi ya tafi gida da muka je gonar malam aiki kuma shi ne yake faɗa mani su goga ma suna nan zuwa su rama abin da ya masu na tashi da niyyar na faɗa maku sai muka yi fitar safe jinjina kai baba kamal yayi yana faɗin lallai su shatima abin su ya girmama yanzu har sun san su yi ma yarinya karama fyaɗe ba mutum ɗaya ba har su biyu ko da yake tun da shatima ya iya kashe rai babu abin da ba zai iya yi ba amma kuma ba ba su da laifi abin da malam ya shuka ne yake girba da yake mutane kowa da irin zuciyar shi idan ka cuci wani ka ka zauna lafiya baka san zuciyar wani ba kaga duk da ya yi musu alkhairi daga farko amma sharrin da ya yi musu a baya ya goge alkhairin farko kasancewarsu masu muguwar zuciya yasa sai da suka ɗauki fansar abin da ya yi musu amma kai da anas da yake kuna da zuciya mai kyau sai ga shi kun saka mashi da alkhairi haka ake son kowane mutum ya kasance domin annabi baya rama sharri a koda yaushe hannun shi mai alkhairi ne kuma baya taba neman wani da sharri da kuwa ya kasance kasance ya yi mashi shari wannan hali naku shine yake ƙara muku nasara a rayuwa matukar kuka ɗore a haka za ku kasance a sama a ko da yaushe Allah ya bashi lafiya zuwa an jima sai mu je mu dubo shi zan sa zara ta dafa abinci sai a tafar mashi da shi anas ya ce wai naziru kamar bayan mutuwar habibu akwai abin da yake damun ka lafiya dai girgiza kai yayi yana faɗin baba kamal wani na gani sai jikina yake bani kamar babana na binni babu kamar ya ce a ina ka gan shi nan nazir ya faɗa masu yadda aka yi babu kamar ya ce ka tabbata ka ga kamannin shi da na jikin motar nan nazir ya ce ni dai na ga suna kama duk da wannan ya manyanta kuma fuskar shi akwai gashi shi kuma na jikin hoton gashin shi kaɗan ne sai ya ce nazir kawai ka san abin a ranka ne kawai ka san akwai mutane da yawa da suke kama kila dai saboda kana tunanin wata rana za ka ga babanka ne yasa da ka ga wannan kaga kamar shi ne nazir ya ce har yanzu ina jin faduwar gaba a game da abin da na gani kuma shi ma a katsina yake ya ce nan hanyar shi ce duk da ba ko da yaushe yake zuwa ba yana ɗaukar lokaci kuma har lambar waya ta yi ansa ya ce idan wata matsala ta faru zai kira ni duk lokacin da ya samu shigowa baba kamal ya ce ya baka tashi nazir ya ce a'a ya ce zai kira ni sai na yi saving amma har yanzu bai kira ba baba kamal ya ce ka kwantar da hankalinka duk lokacin da ya kira ka ka bani lambar zan kira shi na mashi 'yan tambayoyi ai matambayi baya bata idan Allah ya sa shine za mu fi kowa farin ciki idan kuma ba shi bane kaga sai mu bashi wannan hoton tunda garin su daya kila ya san shi naziru ya ce allah ya sa suka ce amin sai da aka yi azahar sannan suka tafi asibiti domin dubo malam zaune suka iske matar shi da yaran shi sai abokin shi malam nasidi da ya zo duba shi da limamin unguwarsu da wasu makwaftan shi bayan sun gaishe da mutumin suka duba malam dago kai malam yayyaka da sayyadi duk sai ya ji kunya gaba ɗaya sayyadi ya canza mashi dan lokacin lokacin da za su je asibiti gaba ɗayansu shigar manyan kaya suka yi sai suka fito kamar wasu manyan mutane cikin jin kunya malaya ya amsa da suke mashi ƙara kallon sayyadi yayi yana faɗin dan Allah sayyadi ka yafe mani na cutar da rayuwarka na hana ka neman na kanka na kwafe ka daga ƙarshe kuma na yi maka butoci ni na san alhakin mutanen da na zalunta ne ya sa Allah ya haɗa ni da daidai ni waɗanda har yanzu suna farautar rayuwata tun kana yaro kake mana bauta daidai da rana ɗaya baka taɓa kauce man umarni na ba na yi amfani da kai na gina kaina amma kai ban gina ka ko sau ɗaya ba to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya to yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 Ƙungiyar gwagwarmayar Falasinawa ta Jihadul Islami ta yi gargadin cewa matukar gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta ɗauki matakin aiwatar da kashe-kashen gilla kan shugabannin ƙungiyoyin gwagwarmayar Falasɗinawa a kowane wuri da lokaci to lalle mayakanta za su ɗauki matakin mai da martani mai gauni ciki har da lugudan makamai masu linzami kan birnin Tal abib fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila a zaman taron gangamin biki da ƙungiyar Jihadul Islami ta shirya shirya a yankin zirin Gaza na Falasɗinu. Babban sakataren kungiyar Ziyad Annakala ya jaddada cewar duk wani matakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila za ta ɗauka na aiwatar da kashe-kashen gilla kan dakarun gwagwarmayan Falasɗinawa da shugabannin kungiyoyi a kowane wuri ko lokaci. To lalle ta saurari mai da martani mai tsanani ba tare da jinkiri ba kuma babban birnin Tal Abib zai fuskanci lugudan wuta ta hanyar makamai masu linzami kuma a halin yanzu haka haka kungiyar jihadul islami tana sanya ido kan matakan da aka cimma na yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa da kuma take-taken gwamnatin ta haramtacciyar ƙasar isra'ila da na yahudawan sahayuniya a birnin kudus ziyad Annahala ya ƙara da cewa ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa suna sanya ido tare da lura kan yanayin mutunta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da falasinawa gami da take-taken jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a yankin falasinawa na hayu sheikh Jarra tare da masallacin aksa babban sakataren kungiyar jihadul islami ziyad al-Nakhala ya jaddada cewa kungiyarsa tana nan akan aƙidar ta na ganin wajabcin gudanar da gwagwarmaya da makami domin kwato dukkanin haƙƙoƙin falasinawa daga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar mamaya kuma kungiyar ba za ta taba dakatar da fada da makami kan haramtacciyar kasar isra'ila ba komai tsananin da za ta fuskanta da sadaukarwa har sai yahudawan sahayuniya sun janye daga yankunan falasinawa da suka mamaye da karfi yana mai jaddada cewa zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki daya ba za su taba tabbata ba matukar ana ci gaba da aiwatar da bakar siyasar mamaye yankunan wasu al'umma tare da shimfiɗa matakan zalunci kansu kamar yadda ke faruwa a Falasɗinu. Zaman taron gangami na ƙungiyar jihadul Islami a yankin zirin Gaza na Falasɗinu ya haɗa da baje kolin makamai da faretin bangaren sojin ƙungiyar na Sarayal Kudus inda ɗaruruwan mayakan ƙungiyar ta jihadul Islami suka gudanar da faretin soji ta hanyar zagaya manyan hanyoyin yankin zirin Gaza ɗauke da manya da ƙananan makamai. A nashi jawabin a zaman taron gangamin mai magana da yawun ɓangaren sojin ƙungiyar jihadul Islami sarayil kudus abu hamza ya bayyana cewa karfin makamai masu linzami da kungiyar ta yi amfani da su a lokacin yakin baya bayan nan mai suna saiful kudus wasu 'yan tsiraran makamai ne amma suka firgita yahudawan sahayuniya tabbas tarin makamai da kungiyar ta jihadul islami ta mallaka sun shige zaton mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda abu hamza ya jaddada cewa hakika gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar mamaya ta ɗanɗani kudarta tare da da kwasar kashinta a hannu kuma shugabannin gwamnatin sun ji kunya tun a ranar 13 ga watan afrilun da ya gabata ne rikici ya kunno kai a yankin palestino sakamakon matakin da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka ɗauka gami da tsagerun yahudawan sahayuniya a birnin kudus musamman masallacin akasa da yankin hayu sheikh jarra lamarin da ya zaburar da ƙungiyoyin gwagwarmayan palestinawa da ke yankin zirin gaza kan ɗauka matakin mai da martani ta hanyar harba makamai masu linzami kan matsugunan yahudawan sahayuniya da suke kusa da yankin yankin zirin Gaza a ranar 28 ga watan Ramadan mai alfarma da ta zo daidai da ranar 13 ga watan Mayun wannan shekara. Tun farkon fara yaƙi tsakanin ɓangarorin biyu, gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta yi amfani da muggan makamai ta sama da ruwa kan al'ummar Falasɗinu da ke yankin zirin Gaza, inda a tsawon kwanakin yakin ta kashe Falasɗinawa biyar kuma 66 daga cikinsu yara tare da mata tara gami da tsofaffi goma sha bakwai. sannan a nasa bangaren kungiyoyin gwagwarmayan falasinawa sun yi lugudan wuta ta hanyar makamai masu linzami kan matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida lamarin da ya janyo halakar yahudawan sahiyuniya goma sha uku tare da jikatan wasu ɗaruruwa na daban gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gudanar da gine-gine a ƙarƙashin ƙasa a matsayin mafaka ga yahudawan sahiyuniya a duk lokacin yaƙi inda waɗannan mafaka saboda maƙudan kuɗaɗe da aka kashe musu suka kasance masu inganci da za su kare mutanen da suke cikin su daga bama-bamai da makamai masu linzami hakanan makamai masu guba da za a harba hakika gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi gagarumin shiri kan kare yahudawan sahiyuniya daga wani mai da martanin falasinawa abun mamaki da ya kai ga firgita gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a wannan yaƙi na baya-baya da ta gudanar da ƙungiyoyin gwagwarmayar falasinawa shine makamai masu linzamin 'yan gwagwarmayar falasinawa sun tarwatsa wata mafakar ƙarƙashin ƙasa da ke garin askalan mai nisan kilomita 50 daga kudancin birnin tel aviv fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tare da halaka wasu yahudawan sahayuniya biyu kafan watsa labaran sky news ta watsa rahoton cewa wannan karo makami mai linzamin kungiyoyin gwagwarmayar falasinawa da aka harba kan garin askalan ya ratsa wata maboyar yahudawan sahiyuniya inda ya sanadiyar halakar yahudawan sahiyuniya biyu shugaban bangaren kula da motocin daukan majinyata a haramtacciyar kasar isra'ila elibin ya sanar da cewar wasu matan yahudawan sahiyuniya 'yan kaka gida guda biyu sun rasa rayukansu sakamakon makami mai linzami da falasinawa suka harba kan yankin kudancin haramtacciyar kasar isra'ila kafar watsa labaran ta sky news ta kara da cewa 'yan gwagwarmayan falasinawa sun yi rugudan makamai masu linzami kan matsugunan yahudawan sahayuniya na ashdod da askalan da suke kudancin haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin mai da martani kan hare-haren jiragen saman da rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke kaddamarwa kan yankin zirin gaza kafar watsa labaran ta sky news ta nakalto daga majiyar watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila cewa makami masu linzamin kungiyoyin gwagwarmayan falasinawa takwas ne suka sauka a garin askalan inda suka lalata gine-gine ciki har da makaranta da babu ɗalibai ciki tare da tarwatsa tarin motoci amma majiyar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ki furta cewa makami mai linzami ya tarwatsa maɓoyar yahudawan sahayuniya tsoron kada hakan ya zame abin kunya gare ta inda a wannan karo makamai masu linzamin kungiyoyin gwagwarmayan falasinawa suka fara rusa ƙarshen dabarar ta ta ba da kariya ga yahudawan sahiyoniya duk da cewa a lokacin yakin mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun jaddada yin kira ga yahudawan sahiyoniya kan ci gaba da zama a maboyarsu da ke karkashin ƙasa tare da wurare masu tsaro har zuwa lokacin da za a sanar da su kafin fitowa kan doron ƙasa dan rahoton kafar watsa labaran sky news ya bayyana cewa akwai yahudawan sahiyoniya kimanin dubu ɗari da talatin da suka nemi mafaka a maboyar karkashin kasa a garin askalan tare da gargadin su da cewa kada su kuskura su fito har sai sun ji sanarwar yin hakan lamarin da ba a saba gani ba a garin sakamakon haka ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila beni gaz ya ba da umarni ga sojoji dubu biyar zama cikin shirin kare yankunan matsugunan yahudawan sahayuniya saboda yadda makamai masu linzamin kungiyoyin gwagwarmayan falastinawa suke janyo barna a yankunan yahudawan sahayuniya majiyar rundunar sunan sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana tsananin damuwarta kan yadda a wannan karo kungiyoyin gwagwarmayan falasinawa suke ruwan makamai masu linzami kan matsugunan yahudawan sahayuniya inda shugaban rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi furuci da cewa ƙungiyoyin gwagwarmayar falasinawa sun harba makamai masu linzami 345 kan haramtacciyar ƙasar isra'ila daga yankin zirin gaza kuma 255 daga cikinsu sun sauka a kan garuruwan isra'ila kamar yadda majiyar asibitin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a garin askalan ta sanar da cewa makamai masu linzamin falasinawa sun jikkata yahudawan sahayuniya 31 a garin askalan kuma halin biyu daga cikinsu ya munana rahotanni sun tabbatar tabbatar da cewa a matakin farko da duniya ta gabatar da kiraye-kiraye kan ganin an dakatar da buɗe wuta tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ɓangaren gwagwarmayan Falasinawa da ke yankin zirin gaza firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya nemi a jinkirta duk wani batun neman dakatar da buɗe wutar daga kowane ɓangare domin gwamnatinsa ta samu damar ƙara rusa yankin zirin gaza da zubar da jinin Falasinawa saboda gamsar da yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida cewa gwamnatin gwamnatinsa ta yi nasara a yakin da take yi da kungiyoyin gwagwarmayan falasinawa da suke yankin zirin gaza amma daga baya ganin irin barnar da makamai masu linzamin kungiyoyin gwagwarmaya suke yi ga matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida musamman a wannan karo da makamai masu linzamin suka samu gagarumin ci gaba ta hanyar ketara na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami kan haka ya zame tilas gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta miƙa kai bori buri ya hau domin kubutar da kanta daga afkawa cikin kunya mafi muni matukar yakin ya ci gaba saboda a wannan karo makamai masu linzamin falasinawa sun janyo barna mai yawa kuma babu ranar karewarsu kamar yadda firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu yake hasashen cewa cikin 'yan kwanaki makamai masu linzamin 'yan gwagwarmaya za su kare sai ya zame sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ne za su ci gaba da cin karansu babu baka kan falasinawa zinawa Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. to don ne muka kawo ƙarshen dukkanin shirshen da muke dauke da su a zangon shirinmu na wannan yammaci kuma karshe a wannan rana ta alhamis to amma kafin yawan kwana da ku baki daya sai hassan barka ya sake dawowa domin ya taso mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara jagoran adawa a isra'ila yar lapid ya bayyana samun nasarar kulla kawancen jam'iyyun siyasar da kan iya bashi damar kafa sabuwar gwamnatin da za ta maye gurbin da firaminista benjamin netanyahu daga karagar mulki da zarar majalisar dokoki ta tabbatar da adadin yawan 'yan majalisun da suka goyi bayan wannan sabon kawancen matakin zai kawo ƙarshen mulkin shekaru sha biyu na firaminista netanyahu wanda ke fuskantar zargin hana da cin hanci da kuma karɓar rashawa a ƙarƙashin wannan sabon kawancen naftali bennett mai shekaru 49 zai zama firaminista na farko a yarjejeniyar da za a dinga musayar mukamin yayin da da zai karbi kujerar bayan shekaru biyu ana sa ran nan da mako guda majalisar dokokin isra'ilar ta kada ƙuri'ar amincewa da sabon ƙawancen abin da zai bata hadamar karɓar mulki netanyahu dai ya bayyana ƙawancen a matsayin mai haɗari ga zaman lafiyar isra'ilar shugaban tawagar iran a tattaunawar biyanna kana ƙaramin ministan harkokin wajen ƙasar sayyid abbas arrakci ya bayyana cewa mai yiwa zagayen tattaunawar da ke tafe kan farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran ya zamo na ƙarshe bayan shafe kusan kwanaki goma na aiki tukuru mun zo wata gaba inda dukkan tawagogin bangarorin suka bayyana cewa za su sake komawa gida domin shawarwari sai dai ya kara da cewa da dama daga cikin tawagogin na fatan zagaye mai zuwa ya zamo na ƙarshe amma kamar yadda na faɗa ina tsammanin muna nesa da gabar cimma matsaya kafin hakan dai bangarori da dama a tattaunawar sun bayyana cewa an samu muhimmin ci gaba a shawarwarin da ake yi ko da yake akwai sauran wasu batutuwa da suka shafi dage takunkumin da ba a kai ga warware su ba kasar china ta bakin jakaranta a majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa janyewar da amurka ta yi daga yarjejeniyar da kuma matsin lambar ta haga iran su ne tushen kalubalen da yarjejeniyar ke fuskanta shugaba hassan ruhani na iran ya aikewa da takwararsa na senegal maki sal sakon taya murna yayin da kasashen biyu suka cika shekaru hamsin cif na alakar diplomasiya a tsakaninsu ruhani ya kuma buƙaci ƙarfafa alaƙa a tsakanin ƙasashen biyu musulmi a dukkan fagage sakon na shugaba ruhani ya ce a tsawon rabin ƙarni na dangantaka sun cimma ababe da dama ta fuskar addini da al'adu sannan sun samar da babban ci gaba wajen faɗaɗa dangantaka a tsakaninsu cikin mutunci da girmama juna ya kuma ce kasashen biyu za su iya yin aiki a tare ta bangarorin da suka shafi kimiyya al'adu fasaha da kuma jami'o'i to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu voh daga birnin tehran kasar habasha ta sake watsi da takunkuman amurka tana mai danganta takunkuman da shishigi a harkokin cikin gidanta amurka ta kakaba wa mahukuntan addis ababa takunkumi ne kan abin da ta kira da take hakkin dan adam a yankin tigray sai dai a daidai lokacin da al'amura a yankin na tigray ke kara taɓarɓarewa gwamnatin habashar na mai cewa ita ce yaunin daidaita al'amura a yankin ta a wuyanta a har yanzu dai takaddama na ƙara kamari tsakanin amurka da kuma ƙasar ta habasha amurka dai ta kakaba wa gwamnatin habasha takunkumi ne bayan barkewar rikici a yankin na tigray yau sama da watanni bakwai da suka gabata ta ki amince sanya hannu na duk wasu kasashen waje a rikicin yankin inda ta ce da take bukata shine kawai a taimaka mata da yadda za ta tunkari lamarin a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar dina mufti wasu alkaluma da shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya ya fitar suna cewa mutane miliyan biyar da ɗigo biyu ne kwatankwacin kashi ɗaya cikin ɗari na al'ummar tigray ke buƙatar tallafin abinci na gaggawa babbar mai shigar da kara ta kotun hukunta mai laifuka ta duniya fatu ben suda ta bukaci gwamnatin sudan da ta mika mata mutanen da ake zargi da aikata laifukan yaƙi a yankin darfur ben suda ta bayyana buƙatar hakan ne a taron manema labarai da aka gudanar a khartoum babban birnin ƙasar ta sudan bayan kammala ziyarar aikin ta a darfur tawagar masu bincike ta kotun icc za su sake zuwa sudan a nan gaba domin karɓar karin hujjoji bensuda ta buƙaci mutanen da lamarin ya shafa da su tattauna kana su ba da haɗin kai ga masu binciken na icc yayin da suka je ƙasar ta sudan inda ta ba da tabbacin bayar da cikakkiyar kariya ga masu bayar da shaida a gaban kotun a tsakanin shekarun 2007 2009 da 2012 icc ta gabatar da takardun sammaci ga tsohon shugaban ƙasar ta sudan umar asan albashir da tsohon ministan tsaron kasar abdulrahman muhammad hussein da tsohon ministan cikin gidan kasar ahmed muhammad harun da sauran jami'an gwamnati 21 waɗanda ake zargi da hannu wajen aikata kisan kare dangi da ke ta hakkin bil'adama game da aikata laifukan yaƙi a yankin darfur na ƙasar ta sudan to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. to don maka kawo shirin namu baki ɗaya na wannan lokaci sai idan allah mai kowa da komai ya kai mu gobe da safe da yadda allah za a je mu ɗauke da wani shirin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu daga farko har zuwa ƙarshe musamman shi hassan barka wanda ya fassara kuma karanto labaran duniya ni da na jagoranci ragamar gabatar da shirin nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya